kaga tana da rabin sadaki ne wannan wannan Allah ya nassanta wannan a cikin suratul baqara la junaha in nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'ala al wa 'ala al bil ma'ruf 'ala al-muhsinin wa in min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum in mata kafin saduwar aure an daura aure amma saduwa bata faru ba to ku suna da rabin sadaki ko kuma ku karbi rabi illa an yi afuna sai in su matan sun yafe sun ce a rike sadakin ka duka aw ya aku allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma shi miji ya ce a na bar miki gaba daya to kaga wancan abin da aya ta bayani cikin suratul baqara shine nan wannan aya ta kara sharhi ko kuma ta ambaci wani bangaren sa amma su sun su fassara al-istimta'i da cewa ana nufin wato auren mutu'a wannan kuma ko shaka babu fassara ce ta jahilci fassara ce ta kure don inda haka ne sai su bi duk ayoyin da aka yi maganan al-istimta ko al-mata su fassara shi da wannan Allah ce wa matti'uhunna alal musi qadruhu wa alal muqtari qadruhu me yasa nan ba su fassara shi da auren mutuwa ba ubangiji kuma ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtum mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila kuma ya ce da annabi ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن a الإمتاع وأسرحكن سراحا جميلا duk duk me yasa ba su fassara wannan ba da cewa auren mutuwa ake nufi to wannan shine son zuciya kenan da haka lalle ku kiyaye shi'a kuma shi auren mutuwa shine mafi karancin hadarin da ke cikin shi'a wannan yana daga cikin hadari masu kankanta kaga dai zina ne karara to amma yana daga cikin hadari mai kankanta idan an kwatanta da sauran aqidu miyago da shi'a ko musamman shi'a al-imamiyya al-isna ashariya shi'a da take da sansani a Iran dan daga cikin aqidar su mafi muni shine kafirta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Usman da auren wadda auren shi'a waɗannan kafirai ne azzalumai ne suna ganin ma dai inda aka yi maganar lata da uzza to ana nufin abubakar da umar yana daga cikin mummunar aqidar su zargin matar annabi ita ce ummu na aisha da cewa fasika ce shi yasa a duk Iran ba mai suna Abubakar ba mai suna Umar kuma ko sunanka Abubakar ko sunanka Umar ka je da visa ka shiga Iran a wurin immigration lokacin da za a duba aka duba Abubakar ko Umar sai kaga an sake kallon ka kallo na biyu ana ganin ga wani kafiri da arna arni fir'auna fir'auna ma'ana haka suke kallon mutum saboda kin sayyidina Abubakar saboda kin sayyidina Umar to amma za su fito da abin da wayo ba za su fito da abin fili ba sai su ce ai ai ai ai abubakar da umar kwace suka yi sun kwace shugabanci daga wajen alul bait aliyu sahabi ne alul bait shi ya tantance ya zama shugaba bayan annabi amma abubakar sun masa kwace duk waɗannan maganganu ne na ƙarya su kawo riwayoyi waɗanda ba su da tabbatuwa a shari'a ba ba za su bi ka'ida na malaman hadisi ba su zama karfafu sannan in kwace aka yi su suke zuga aliyu cewa saboda jarumta yana faɗa da aljanu to ya abubakar da umar za su kwace masa shugabanci ya tsaye kalle su tunda da ya kai jarumtar da zai faɗa da aljanu haka duk waɗannan ababai ne da ya kamata wato ainihin mu da su amma za su laɓaɓo ta hanyar majallu ta hanyar yan da ake bugowa ta hanyar auren mutu'a duk wanda aka samu yana cikin gaurantaka duk wanda aka samu tana cikin gaurantaka ta yi azumin ta yi azumin kuma to sai a zo a yi wadar mutum da wannan ganin hakikanin gaskiya akwai bukata ta dan adam da Allah ya halitta mutum namiji dole ya sha'awar mace mace ta sha'awar namiji amma dai kuma tsoron Allah shine kan gaba sama da komai sai mutum ya bari har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai bashi aure na halal wal yasafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli duk wanda ba ta da aure Allah ba ta miji na gari duk wanda baya da aure Allah ba ta mace ta gari duk wanda aka samu jinkirin haka Allah ba shi tsoron Allah da zai katangance kansa assalamu alaikum malam Allah shi gafarta malam Na. gaskiya ne malam yace ya kamata in yi definition din hakikarin auren mutuwa din don waɗansu ba su fahimce shi ba auren mutuwa yadda kuka hau suke cewa shine annikahu ila ajalin aure zuwa wani lokaci sananne shi da temporary marriage aure zuwa wani lokaci sananne kamar mutum ya ce ga sadaki na zan aure ki sati daya su aure ya a ya halatta ba duk nawa sai mun zo an raba mana goro da alawa mun yi fatiha ba shi kenan sati daya idan sati dayan ya kare ba sai ya ce ya sake ta ba auren ya mutu da kansa ga sadakinsa zai aure ta kwana daya awa ashirin da hudu awa uku kowane lokaci to kun ga wannan ya zama wasa dan Allah tsakanin wannan wanda ya je sai zai aure ki 24 hours da zaran ya wuce auren ya kare da wanda ya je dauko karo ya je hotel da ita shi ma 24 hours me bambanci an bambanci wala jazakallahu khair gaskiya fito da abun fili ya abin shine da annikahu ila ajalin a iyakance masa ajali kun ga shi aure shi aure a musulunci ba a iyakance masa ajali akan kyale shi ne gwargwadon yadda haɗin kai ya samu ko rashin haɗin kai mutum na iya auren mace bai kai son tufa auren ba ya sake ta amma ba a sanya wannan ka'idar a lokacin da za a daura auren ba ba a cewa kuma sakin bai ba mutum na iya auren mace kuma su yi shekara goma shekara ashirin shekara talatin dan ya danganta fahimtar juna jin cewa za a iya zama da juna shi ke ba da damar a daɗe amma tun farko lokacin da za a daura a iyakance lokaci shine abinda musulunci bai dace ba Allah ba Allah shi gafarta malam ina hukuncin rike alkur'ani ga mamu wanda yake bin liman a lokacin sallar tarawi shi malam hakan yana da mafaka addini na biyu kuma shine malam dan Allah akwai wani nassi da yake nuna falalar suratul yasin sannan na uku shine malam menene hukuncin musabaka na alkur'ani mai girma a musulunce sannan ga wani da turanci amma yana kama da ta farko uh, what is the reward of someone reciting the quran and the one listening to the holy quran menene ladan mutumin da yake karanta alkur'ani da kuma wanda yake sauraron karatu. Dole daga ganin su don karin manta. na farko dai hukuncin wanda ya rike alkur'ani a matsayin sa na mamu yawa daga cikin malamai suna ba da fatawar halacci idan hakan zai taimaka maka wajen tadabburi na alkur'ani shine lura da ayoyi da kuma halarto ma'ana a zuci amma dai ta fuskar aikace hakan ya faru ne kadai ga limami ba ga mamu ba kamar yadda imam malik ya rubuta cikin littafin sanamu wasa ummu na aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da bawa namiji wanda yake mata limanci wajen kiyamul layl to shi bai haddace alqur'ani ba sai take ba shi qur'ani ya rike yana gani yana karantawa to ga mamu ga liman zai iya rike alqur'ani ya karanta in a sallar farilla ce sai dan fatiha kadai banda sauran surori amma yana sallar nafila ce kiyamul layl ana son a yi tsaye dare mai yawa ko mutum bai haddace ba ya halatta ya rike amma mamu shine malamai suke ganin wata suna ganin bai kamata ba don hakan zai hana shi bayar da siffar masallaci siffar matsalace da manzon Allah kuma yace sallu kamar muni usalli mutum ya dora hannun dama kan na hagu akan kirjinsa a cikin sallah in ko zai rike alqur'ani to hakan ba zai samu daman yiwuwa ba yadda ya kamata kuma ba tare da cewa larura ce ta tilasta ai hakan ba amma kaga shi liman kuwa larura ce ta tilasta ai hakan tunda shi zai karanta qur'ani ne sai maganar suratu yasin duk hadisai da suka zo suka keɓanci suratu yasin kadai da wata falala hadisai da zaifai kuma wannan sun gadar suna da wani mummunan tasiri cikin al'umma shine daukar yasin din da ba ta wani matsayi sama da kowane yanzu duk yawanci inda garurukan mu suke zaka samu da yasin da izawaka suna da wani abu na daban to sai ita yasin an bujin tsoron ta ne saboda ana ganin kamar wata sura ce ta sharri ita kuma izawaka wato wai sura ce ta samun kuɗi da arziki to amma kar ta manta fa sai ga mutum ya haddace alqur'ani har ya ga fari ya rubuta amma ko bai da ko sai kai kaɗai da ka karanta za ka sai ka samu kuɗi ni na sai ba da ka ga yadda kamata mutane su kallo ne reality me ke faruwa a ƙasa saboda haka dai duk wani hadisi da yake ko a karanta mamaci surata yasin da hadisi da zai kai sai hukuncin musabaka ta alqur'ani wannan ma malamai sun yi sabani akai akwai wanda suke kusanta musabaka ta alqur'ani cewa ta yi daidai da musabaka ta dawaki a lokacin annabi da manzon Allah yake sa sahabbai su yi tsira akan doki manzo Allah kuma na sa a yi yar gwajan karfi tsakanin sahabi da sahabi yi kokowa ga wa zai kayar da wani suka ce duk na daga cikin maqasid da jihadi kuma ana yar gwajan harbi dora wani abu in harba in samu ko kai ka harba ga zaka samu ko ba zaka samu ba sai wadansu su kwatanta alqur'ani ma da wannan wadansu daga cikin malamai amma wadansu suka ce a'a wadancan suna cikin abubuwa na mu'amalar rayuwa alqur'ani kuma ta'abbud ne ta'abbud kuma la yusabaku fi ta'abbud ala kulli halin matsala ce khilafiya tsakanin malamai waɗanda suka halatta suna da dalilansu da suka dogara da su shine fadin hukuncin musabaka akan doki akan kokowa hatta a filin jihadi jihadi ma suka ce ai gashi ta'abbud ne amma manzon Allah yake zabarar da sahabbai cewa duk wanda ya kashe wani kafiri to duk abin da ke jikin kafirin naka ne to sai ake rigi kaga wani zai kokarin idan ya ga wani kafirin haka baya da damara ta zinari baya da gidan takobi na azurfa ba ma zai lalbe shi ba sai sai babban kafiri mala'un kafiri wanda yake da gidan takobi na zinari ko na azurfa makaman takobin ma ta zinari ko na azurfa sai je kace shi to kuma an ce da kace yana da salbudin sa shine abin da yake jikinsa to kaga wannan shi ma jihadi ai ta'abbud ne amma tare da haka manzo Allah kuma ya sa wannan a ciki wannan dai shine mas'ala ce khilafiyya idan aka yi sabani kamar da Imam Muhammad dan eh, dan Hanbal ke cewa in ka dauki ra'ayin cewa kai kana ganin ba za a yi musabaka ba to kar ka haramta wanda yi ko kuma ka ce za ka yi masa inkari dan sun ce ba a yin inkari a mas'alar da take intihadi na shiga ciki ana yin inkari ne ga mas'alar da take gare kabila da intihad wallahu a'lam ah, gaskiya ba mu da lokaci dama da farko mun ce waɗanda ba su ji tambayoyinsu ba su saurari talabishin amma wannan tambaya ita ce ta ƙarshe yana da muhimmanci sosai mutum ya ce assalamu alaikum malam please i want malam to talk to men about how they are forcing women to have sex with them before marriage. Wai, subhanallah, ya Allah tsare a Hakikanin gaskiya wannan hadari ne. Domin koma duk ma wanda ya nemi ya kusanci mace tun kafin a kai ga aure wannan yana da manufarsa ba auren bace ba. Manufarsa ma san ba auren bane kawai shi fasiki ne tsakani da Allah. waɗansu daga cikin mata sukan samu tarkon sa da namiji ke sa musu tarko yanzu fa ya kai matsayin mutane mutum zai zo yana neman mace da aure kila har ya turo wakilai su je gidansu a ga dukkan da gaske ne amma kuma shi ƙarya ke so ke fasikanci da ta in ta ga wakilai sun je gidansu iyayensa sun yi magana da iyayenta sai ita sai ta ga cewa da gaske ke yi to daga lokacin zai nemi fasikanci da ita ita kuma tana ganin tunda har an kai wannan tazara to da gaske yake amma yanzu idan ta ce kuma ba haka ba kila zai zo ya fasa in ya zo ya kuma wa za ta samu akwai wanda har ma banda wannan za su ɗauki kaya su kai gidan do a gani kayan laife ko kayan zance ko kayan na gani ina so ya ɗauka duk ya kai amma daga lokacin da ya fasa kanci da ita sai a neme shi a rasa har kayan har komai shi ya hakura baya so akwai wanda ma zai nemi ma cewa ya biya mata aikin hajji tafi aikin hajji tare ko ta zo su tafi umara tare duk mazaje waɗanda suke samun kuɗi suna yawa mata irin wannan tarkon akwai kuma wanda za su matsa a ce ayi a je a kai kaya kuma a bai ko to daga nan gudan sai su samu wata fatawa da take ai bai ko daidai ke da tsaurin aure tunda an yi bai ko shikenan ai kin halatta gare ni na halatta gare ki sai ya yi fasikanci da ita sau adadin da yake ganin ya gamsu kuma shi ke nan sai da safiyarin a neman rasa to a nan wurin bai ko ba ɗaurin aure bane ba ko da an yi amfani da kalmomin da a zahiri na nuna bayarwa da karba a ce ai wani dai da kuka zo nema masa aure a an ba shi ce to muku mun karba ko da an yi amfani da wannan ai lafazi ba lafazi kadai ke daura aure ba lafazi niyya innamal amalu binniyat lokacin da ka je a matsayin wakilin miji wani a matsayin wakilin amarya kuka yi wannan maganganun kuka yi musayar wannan zancen a cikin zukatan ku ba kwa nufin dauran aure amma ku iyayen amarya kuna nufin amincewa wani an yadda amma za a daura auren nan gaba shi ma wannan yana nufin ya shiga cikin wannan ya bayar da cikakken commitment cewa ya shiga cikin wannan harka ta batun auren wanci amma sai yaushe sai nan gaba za a daura aure domin a wannan lokacin inda zai fasa za a ce ya sake ta ko za a ce ya fasa abinda da ake cewa ya fasa a lokacin inda zai mutu za ta yi ta kaba ba za ta ta kaba ba ashe ba tauri aka daura ba inda zai mutu kuma za ta gaje shi in ita za ta mutu zai gaje ka ba zai gaje ta ba ashe ba aure aka daura ba bai ko kawai yarjejeniya ce wani nau'i na engagement kawai aka amma ba wai dauran aure bane ba saboda haka lalle ku mata ku lura da mazaje waɗanda suke yaudara zai zo ya miki zance kabli da ba'adin zance da soyayya ko wace iri kike son ki ji kalmar soyayya zaki iya ji wanda babu ita a sama babu ita a ƙasa tana tsakanin sama da ƙasa tana rito in ban da surutu dan girma Allah ka je ka samu za ga mutum ya je zance tun karfe tara har karfe 12 yana zance to me suke cewa ko dai surutu ba karfe yanzu an gama ta za a yi ta surutu sun karfe ukun dare har karfe sha biyu har karfe ɗaya in maganar gaskiya ce ai ba ta da yawa gaskiya da gaskiya ba ta da yawa amma idan ana maganar ƙarya ne sai ga ana ta wannan saboda haka bai halatta ba bai halatta ba namiji ya nemi matar da yake son da aure idan ya neme ta yayi fasikanci kenan abinda suke sunan shi zina abinda suke sunan shi zina ya rage na in hakan ta faru daga baya sa iyan aure ko ba za su iya ba waɗannan kuma akwai maganganu da dama na malamai amma zance da yafi kowanne inganci yafi kowanne dalili na fili shine idan da hakan ta faru sun tuba sun yi nadama tuba ta na suha sun yi nadama kan abin da ya faru ita ta yi nadama shi yi tare da alwashi shi ba zai sake ba ko ma da kowa ba wai da ita ba ita ma ba za ta sake ba ko da kowa ba wai da shi ba to a wannan lokaci ya halatta sai aure daga baya in ta yi istibra'i kenan wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi an saki mace ta uku sun ci ana ya mai daita ta yaya in ka yanka bakin bunsuru sai sadaka sai da koma na ɗaya kenan na biyu kuma shi mijin sai ya je haɗa baki da wani mutum ko na abokinsa ya aure ta zuwa kota ɗaya kota biyu ya ɗan sha daɗinsa sai kuma ya sake ta wannan ma na haka yake to auren sun kuma ne sannan kuma ita matar ita kanta ko da yake wani ba zai tasiri ba dan aure baya hannunta sai ta gabace wani miji ita ma ita da ya aure yan watanni ko satanni sai ta zara hankalin mijin sai ta masa abubuwa dan ya sake ta zo da wani da dan baya to wannan shi ma ana so malam ya yi bayani kai sannan kuma magana da malam ya bayani cewa kar mutum ya kusa da mace bai aure da ba ai suna irin wannan wai gudun takalmi ne ai za ka sa takalmi ba sai ka da ka ya daidai kafa gaba to ko ka hukuncin takalmi ne ka taba ta to za ta haihu ko ta ba ta haihu ba to ko haka amma an ka jira aiwa kanwansa ko yarsa ko uwarsa da yadda ba to abu na farko shi ne abin da ya shafi saki uku sakin mace saki uku yana da sufa biyu sufa ta farko saki uku a lokaci ɗaya saki uku a lokaci daya kamar mutum ya ce da matarsa ya sake ta saki uku ko ya ce na sake ki na sake ki na sake ki duk wannan sunan shi saki uku a lokaci guda wannan hadisi cikin sahihi muslim daga abdullahi da abbas ya nuna sunan shi saki daya sifa ta biyu ita ce saki uku a lokuta daban-daban ya sake ta yau tana cikin idda ya yi kome ta ya dawo da ita ko kuma idda ta kare aka je aka sake sabon daura aure ya dawo da ita wata rana kuma ya sake sakinta kaga biyu kenan aka yi kome wata rana kuma ya sake sakinta kaga uku kenan to wannan shine saki uku fi majalisa muta'addida ba a lokaci guda ba a lokuta uku mabambanta juna duk lokacin da mutum ya saki matarsa sake uku a lokuta uku daban-daban babu shi babu aure tsakanin shi da ita har sai ta auri wani to wannan shine abin da aya take nufi as-salaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ولا tilka hududullahi fala har zuwa fa in tallaqaha fala tahilu lahu min ba'du hatta tanki hazawjan ghaira wato saki wanda mutum ke da damar ya kome guda biyu ne ya sake ta saki na farko yana da damar ya kome ya sake ta na biyu yana da damar ya kome ya ce na dawo da ke amma idan yayi na uku to baya halatta har sai ta aure wani wannan auren wani daura aure da wani kadai baya halatta masa ita dole sai inda ta auri wani wannan din saduwar aure ta faru tsakanin shi da ita ya sake ta to sannan za in ta gama idda kuma shi na farko sai ya zo ya aure ta ina ga mun gane bambanci wannan amma cewa gashi an yi saki uku a lokuta daban-daban sai a je a ce a yi sadaka da bakin bunsuru ko bakin sa ko a ce a yi waɗansu addu'o'i za a gyara babu wani abin da zai gyaru in an koma abin ya lalace ne ba wani gyaruwa da zai yi sannan sai maganar wanda idan ya saki mace saki uku yana jin takaici yanzu ya sake ta saki uku kuma yana son ya zai ta dawo sai zai hada kai shi da wani cewa wani zai ka auri matata bayan kwana ɗaya ko biyu ka sake ta su yi yarjejeniya shi da wani to wannan shine almuhallil shi wanda ya aure ta dan ya sako maka ita ya zama almuhallil shi wanda ya sake ta da din yake son yanzu a aure ta dan ta je ta dawo gidansa ya zama almuhallalu lahu dukkan su guda biyan an an tsine musu a cikin hadisi la'ana Allahul muhallil wal muhallala lahu an tsinewa wanda ya auri wata mace dan ya halatta ta ga wani kuma an tsinewa wanda aka halatta masa kuma lokacin da aka yi auren ga bai zama aure ba sana kuma a ce ya halatta kuma ta koma gidanka da haka in ta koma gidanka ba bisa ga irin wannan tsari zina ce kawai ba aure bane ba ya kamata mutum ya san wannan sai na uku miji ya saki matarsa saki uku a lokuta daban-daban ita kuma yanzu take son lallai ta koma to shi mijin bai sani ba sai ta je ta auri wani da nufin in ta auri wannan mutumin ta tayar da rigima ya sake ta ta koma gidan mijin ta je ta aure ka kai ka dauka aure na nafi lai kwana biyu kwana uku kana murna kana cikin angwanci kawai sai ta tayar da rigima ta ji dali har sai da ka sake ta to malamai suka ka irin wannan in har kai ka sake ta to ya halatta ta koma wajen wancan mijin dan kai ba kai aka yarjejeniya tsakaninka da mijin ba inda yake zama haramun kai da kai auren ajinto kai ne kuka kai rajijina da mijinta da sake ta kai a matsayin ka na namiji amma ita da je ta tayar da hankali aka sake ta ita abin da ta yi yanzu wato ta yaudaru wannan mutum ta aure shi yana tsammanin matar zama ce a sai ta zo ne wucin gadi ba matar zama bace ba kawai ta biyo ne irin on transit take <laughs> za ta koma ta gudu za ta koma baya to wannan ita tana da laifi ta wannan bangaren amma ba za a ce auren bai yi ba in ya saka sharuɗan karɓuwa a musulunci ina ba ta fahimta to kuma a nan ya kamata da namiji da mace kowanne kiyaye duk mutumin da yake da gaggawar saki har ya zo ya saki uku in dai shi ke da laifi shi namijin sai kaga Allah ya jarrabe shi da san matar wannan ka'ida ce kaga ya matse yana son ya za a yi ta dawo in kuma kece kika je kika yi ta rikici da tashin hankali har aka sake ki uku lokaci guda to sai kin ga ya zama kamar shine dan autan maza a duniya ba kowa sai shi wannan Allah ne yake son ya jarrabe ki saboda abin da kika yi na rashin kirki amma idan zama ne ya ki daɗi ba laifin wani bangare ne ba dan akwai kiyayya tana iyawa daga bangare guda biyu to sai kaga kowa Allah ya wadatar da zuciyarsa ba ruwan dan uwansa wa ya yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wa hakim amma duk wanda ya shiga cikin haƙƙin wani to sai kaga Allah ya jarrabe shi da san wannan wani din in ke mace ce sai kin ji kina ta san shi ko me ya dinke gani irin sa ya gitta sai kin tuna shi duk ki damu ki rasa inda zaki sa kanki haka kai din ma sai ka kamar ita kadai ce ragowar mata a duniya banda ita babu kowa to wannan a sakamakon kai idan baka bi ka'idojin saki ba ko kuma ke din kin bi bin ka'idoji har kika tayar da hankali da sai da aka sake ki Allah ya kiyaye mu wassalamu alaikum wa rahmatullah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 すごい sallallahu alaihi wasallam yake abu uku da wasa kai ko da gaske kai sun tabbata saki da me, da kome da me. to malaman malikiya kaman allakami yana cikin wanda ke izalam ta kunni zakira ya kaman da cikin mawahibul jalil allakami da wayansu malaman malikiya suna ganin in mutum ya saki matarsa yace ai shi wasa yake yi da wasa yake yi suka ce in ya tabbata cewa da wasa yake wai ba za ta to me kuke fara game da hadisin salatun jidduhun jiddun wa hazluhun hazlun sai suka ce wai hadisin ba sahihi bane wai akwai magana a ciki to ko menene zai je dawo a cikin wannan hadisi imam tirmidhi ya hassana shi ma wai malamai sun hassana shi shi yasa ya tabbatar da cewa in dai lafazin da yayi lafazi ne baya daukan ma'ana biyu lafazi ne sarihi cikin ka ko ya ce wasa yake ba za a yadda ba sai a ce mata ta fito me yasa malaman da suka bari aka kace in aka bude wannan ko ba kowa sai zai yi saki mata sai ce ai wasa yake to wannan ai hannun ka ke ta ce sake ni kace na saki hannun mai ka saki hannu ka sake ba aure ka sake ba shi yasa wannan matsalan da ban take babu yace wani babu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أنكر بودا قال أنا عائشة الله يكرمك kana nasu والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها معنى عائشة تكي بعد لابار أصل سكي ما يا يا يكي ألوكة جاهلية يا يا أكي سكي لوكة جاهلية منين ما يكاو أكشي الطلاق مرة ثانية فإنصاف بمعروف أو تصريح بإحسان أرجو أكشي دون أنا عائشة وتتكي زاد بعد لابار إتكنا جدا من ذا الله أكن إذا تأتي سوكة وحي من ذا الله لا ترجع سوكة وحي يني ذات باب لابار يا يكي سكي كان الناس nasu mutane sun kasance kana wannan ba fi da na ba ne kana ko kana nasu ke mutane sun kasance shi yasa baya bukatar labari rajul يطلق mar'atahu ma sha'a an يطلقها yake mutane da yanda suke ciki mutum sai saki matar sa yadda ya ga dama sai sake ta to kaza ma babu laifi sai sake ta in ta kusa gama idda sai ya dawo da ita tana nan kuma sai ya ya saki ta ta kusa gama idda ya dawo da ita haka ake bila adadi wani imra'atu idza taja'aha wa hiya fil idda matakar tana cikin idda ya dawo da ita matar take ba ta da zabi wa in talaqaha mi'ata marra ko da ya sake ta so au aksara ko sama da haka hatta qala rajulun limra'atihi ana nan sai wani mutum ya faɗa matarsa yake wallahi kaga na rantsa da Allah ma'ana zai ja mata rai kenan zai wahal da ita la utallikuti na minni wala awiki abadan yake kyaga wallahi tallahi ba zan sake ba ba zan sake ki ba lake ki wani auren kuma ba zan rike kike zama mace cikakkiyar matan aure ba yaya kina zai kasance wa kaifa za qala sai tace yaya za haka zai kasance wa kaifa za sai tace to yaya haka zai kasance ni ba ka ba ni ba aurarra ba qala sai yace zan yi miki bayani yadda zan yi shine utalliquki sai na sake ki fa kullama hammat iddatuki an tanqadiya raja'atuki sai ki kan sake shi. kina idda wata daya wata biyu ko sarki daya ko sarki biyu ko jini daya in kika kusa gama idda sai ce na dawo da ki ba ki da zabi sai ki dawo shi ke nan kuma muna nan gobe jibi sati ɗaya sati biyu sai na ce na sake shi in kika kusa gama idda sai na ce na dawo da ki haka zan rinka yi miki har